بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متسادوة أولنا يمتينا آه، رانا الجمعة 28 آه، ga watan rabi'u sani hijira ta 443 wadda ta yi daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 215 a cikin karatunmu na almuwafa ta imam malik babi za mu tashi muna cikin kitabul muzuri wal aiman za mu tashi babi na 322 allagwi fil yamin na'am na'am ya ce babu lagu fil yamin babin wato lagu shine yasarwa a cikin rantsuwa wato yasassar rantsuwa rantsuwa da ba ta kulluwa wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya ku da wato allago shine magana wadda take ba ta ullar rantsuwa din ba wato ita ce wadda ake ce ma yasarsar rantsuwa Allah baya ku akan dole sai kun cika wannan to shine imam malik ya kulla wannan babin maksudinsa shine ya bayyana nau'e-nau'en rantsuwa rantsuwa iri nawa ne a cikin shari'a iri nawa ne rantsuwa abinda maliku zai a wannan babin kenan rahmatullahi ala'i. na'am yace ni ubaidullah ne riwaya daga mahaifinsa na wannan riwaya ta muwatta ta yahya laifi yace yahya ya zanta min hadisi daga malik daga hisham ibn urwa an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa urwa bin zubair al-adawi daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha cewa ita aisha ta kasance tana faɗi lagol yamini wato sassar rantsuwa shine faɗin mutum a'a na rantsi da Allah la wallahi yace kace la wallahi a a a'a na rantsi da Allah to bala wallahi dai nuska biyu wa bala wallahi in ka ce la wallahi ka sake maimaitawa abu ɗaya ne domin la wallahi akan nafi akan akan ka kore abin cewa na rantse da Allah ba haka bane wa bala wallahi haka ne na rantse da Allah saboda haka ku gyara nuskar nima aka haka yake wala wallahi bala walla a nusar baji bala na'am bala wallahi ko haka take a nusar baji haka zalika a nusar istifkar ta ibn abdulbar ita ma haka riwayar ta zo a wajensa da bala wallah mm. eh, wato bala haka ne a haka ne wallahi na rantse da Allah wannan haka aka ruwaito wannan magana daga Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha wa ardaha an ruwaito a cewar wannan ta ambace shi ne wajen tafsirin faɗin Allah ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum haka ya al-qattan ya ruwaito da wannan ziyadar daga Hisham ibn Urwa yace qala akhbarani Hisham ibn Urwa qala akhbarani abi an Aisha fi ƙaunin ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum nazalat fi qawli ar-rajul la wallah wa bala wallah ya bayyana sababin saukar ayar cewa wannan ayar ta sauka ne akan mutum ya rinka cewa a cikin zance la wallahi bala wallahi na rantsi da Allah haka ne na rantsi da Allah ba haka bane ba yana nufin kullar rantsuwa ba abu wanda yake ya riga ya saba fada a cikin bakinsa wallahi tallahi irin yadda dai za ka ga mutum a sabo da yawan rantsar da yawan rantsarance eh, to wannan ita ce ake cewa allahu. wanda Allah ta'ala yake la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum an ruwaito ibnu umar radiyallahu anhu yana faɗan kwatankwacin wannan maganar da aka ruwaito daga aisha radiyallahu anha shi ma cewa 'ya'yansa sukan yi wato rantse suna cikin magana sai ya ce wannan babu komai a kansa sai ya ce aimanun lagwi ne aimanun lagwi haka an ruwaito daga aisha ta ce aimanul lagwi ma kana fil mira'i wal hazali wal muzaha wal mazahati wal hadith alladhi la yuqadu alayhi al qalb wannan an ruwaito shi ma daga annab sallallahu alaihi sallam cewa rantsan-rantsan lagu shine wanda aka yi a cikin almira a cikin wato jayayya musu wal walhazal da wato izgili walmazahad da kuma ba'a wato wasa niza wal hadith alladhi la yuqadu alayhi alqalb da zance wanda ba a kulla zuciya akan magana shine dai wanda dai kana cikin magana sai ta ce wala wallahi wa bala wallahi na rantsi da Allah wallahi tallahi na'am maliku yace mafi kyan abin da na ji a cikin wannan wato a cikin fassarar lagol yamin cewa wato allago ya sassar rantsuwa shine mutum ya rantse akan abu yana da yaƙini cewa abin haka yake sannan a samu abin ba kan haka ba ba huwan lagu to wannan shine ake ce masa lagu wato ya sassa wanda yake babu kafara a cikinsa ma'ana mutum ya rantse akan abu cewa wallahi wallahi an yi abu kaza ko wallahi ba a yi abu kaza ba ko wallahi wane ya ce kaza ko wallahi wane bai ce kaza ba yana ya ƙini haka ne sannan ya bayyana abin ba haka ba sau da haka ita lagoliyamin tana kasancewa akan abin da ya wuce ne filmabi to wannan babu kafara a kanta babu komai tunda ya yi ne yana da yaƙini akan haka ne wannan shi ne tafsirin malik ga lagol yami kun ga ya saba tafsirin aisha ko ne bambanci tsakanin tafsirin malik da tafsirin aisha a tafsirin aisha babu kullar rantsuwa babu a cikin zuci bai yi niyyar rantsuwa ba bai yi niyyar rantsuwa ba kawai ya saba faɗa ne da baki yake faɗa wallahi tallahi wallahi tallahi to shi ne lagol yamin shi ko malik abu ne wanda mutum yake rantsewa ya kulla rantsuwa ya rantse da Allah cewa abin nan haka yake kuma da gaske a wajensa haka yake na da yaƙini sannan abin ya bayyana ba haka ba akan abin da ya riga ya wuce to wannan ita ma wannan lagol yamini ce malik ya ce shi ne mafi kyan abin da ya yi to shi an ruwaito kwatankwacin maganar aisha daga malik kamar yadda albaji ya yi ishara gare shi albaji a cikin sharhin sana almuwatsa ya yi ishara ya yi ishara gare shi saboda haka malik yana da kauli biyu kauli na farko akan lagul yamin na farko dai ma'anar lagul yamin shine ita ce rantsuwa wadda babu laifi akan yinta gashi nan Allah ya ce la yu'akhidhukumullahu Allah baya kama ku da wannan saboda haka babu laifi kuma babu kafara babu kafara idan mutum yi wannan rantsuwar ya bayyana cewa abin ba haka yake ba idan ya kar idan wannan rantsuwar karyayya ce babu kafara a kanta shi yasa aka ce mata lahu wato ya sassa ba a yin ruko da ita ba a kama mutum akan in yayi ta to nau'i biyu ce wajen mali mutum ya ce a na rantsi da Allah an yi abu kaza ko na rantsi da Allah ba a yi abu kaza ba to wannan ita ce lagol shine ahsanu ma sami'a malik wani shine zabin sa kauli na biyu shine wanda aka ruwaito daga Aisha radiyallahu anha shine mutum ya faɗi ya rantsuwa a harshe amma ba a zuci yana nufin rantsuwa ba ya yi rantsuwa ne bisa zance don ya saba faɗa ya saba yin an saba yin rantsuwa a cikin zance a cikin magana ya rinka kama sunan Allah yana rantsuwa to ita ma wannan lagol yamini ce tunda dama bai yi niyyar kullar rantsuwa ba an fahimta na'am to wannan akan rantsuwa da ake da sunan Allah kenan rantsuwa da ake da suna wanda dama ita ce rantsuwa na farko kun ga akwai rantsuwa idan aka yi ta da sunan wani Allah in aka rantse da wani Allah to wannan haramun ne mutum ya rantse ko da rawanin sarkin garinsu ko da rawanin kakansa ko da rayuwar mahaifiyarsa ko da alfarmarsa kamar yadda suke cewa on my honor mutum ya rantse da alfarmarsa hmm. to wannan duk haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru hmm. waɗansu suna cewa wannan makruhi ne amma a sahih haramun ne na biyu ya rantsuwa da ya rantsuwa da gunki kamar ya rantse da lata ko ya rantse da uzza ko ya rantse da cross to wannan idan ya yi itikadin girmamawa ga waɗannan kamar yadda na kafirai suke to ya kafurta ya kafurta amma idan ba da itikadin girmamawa ba to a ibn juzay yake cewa haramun ne wa zahir wannan dalilinsa ko ibnu juzai shine faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda di yayi rantsuwa yace ya rantse da Allah ta wal uzza to yace a ya ce eh, eh, wato ya kalimatu tauhid ila la ilaha illallah bi ma'ana wato ya zo da abin da yake ya zo da ya aikata ya nassan hadisin yake man halafa man qala man halafa billahi wal uzami mu muna hadisin da Allah in ji karshen karshen hadisin da kuma yace wa man qala ta'ala uqamirka ta'ala uqamirka falyastaghfirillah in kuma ya ce zo mu yi caca to ya nemi gafara Allah man halafa billata wal uzza to na'am to rantsuwa wadda take kulluwa ita ce aika da Allah man kana halifan falyahlif billah wanda zai rantsa ya rantsa da Allah to rantsuwa da Allah shine ka rantsa da sunayensa ko da sifofinsa da sunayen Allah sune duk wani sunan Allah kace wallahi warrahmani war rahim wasami'i walbasir wal'aziz ko da sifofinsa ka ce ƙudratullahi halabtu bi ƙudratillahi bi ilmillahi bi izzatillahi halabtu kalimatillahi yana daga ciki ka rantse da alƙur'ani saboda alƙur'ani sifar Allah ce zancen Allah ne ka rantse da ka ce wato A halabtu bil qur'an ko a samtu bil qur'an alladhi anzalahu ala anzalahu Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sifar Allah ka kace wallazi fi biya jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan fada na rantsa da wanda raina yake hannunsa ko kuma kamar yadda sahabbai suke fada wallazi anzala alayka alkitab mun rantsa da wanda ya saukan maka da littafi ko wallazi ba'athaka bil haqq mun rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya to idan mutum ya yi da harafin rantsuwa shi ma yana kulluwa ko kuma ba da harafin rantsuwa bai ce allahu la'af'alu kaza kawai ka faɗi sunan allah ɗin ka ce za ka kaza idan kana nufin rantsuwa rantsuwa ta kudura ta kullu man halaf billata wal uzza hmm. na'am na'am eh su ɗaya sai dai wannan akan abin da wani zai yi ne magiya akan abin da wani zai yi ne hmm. ita kwarantsuwa akan abin da kai za ka hmm. sau da in ka ce wallahi sai kai mun kaza to rantsuwa kai amma magiya ce hmm. man halafa minkum faqala fi halifihi billata wal uzza falyaqul la ilaha illa wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq ka kenan saboda gudun wahamin nace a duba wanda ya fada a cikin rantsuwar sai ce billata wal uzza to ce la ilaha illa Allah wato dan ya nuna cewa ba yana nan akan tauhidi ba ya fada bane dan girmama su wannan saboda sun saba fada saboda da ba su daɗe da shiga musulunci ba saboda ka an saba rantsuwa da lata da uzza to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk rantsuwa da allata wal uzza to ya ce la ilaha illallah wanda kuma ya ce zo mu yi caca to fal ya tasaddaq yayi sadaka yayi sadaka shine kafarar rinta na eh ko da wasa in kace eh shine kafararsa so da ai ka faɗi lafazi munkari eh, ka faɗi munkari ka faɗi munkaran min alƙauli wa zura <laughs> na'am eh kwaran kwatsa sai tana cikin wani kace kwaran kwatsa to ce ne la ilaha illallah in kace aradu ce ne la ilaha illallah eh duk gairun kuma bayan ma gairun lahi gumaka ne bauta musu ake a dan Allah ba hmm. kwaron kwatsa bauta mata ake aiki, wa ita ce aiko na'am yasin in ka ce in ka rantse da yasin yasin alqur'ani ne eh, alqur'ani duk da an fassara cewa yasin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kai kana nufin wannan lafazin da Allah yayi sifa ne na Allah saboda in ka ce yasin ko in ka ce ka rantse da alhamdulillahi rabbil alamin kana nufin wannan magana ta Allah rantsuwa ta kullu na'am amin in yi rantse da me? eh to <laughs> Allah ji kyauta Eh, in ya ce ya rantse wato inda ya ce ya rantse da rawanin sarkin daura dole sai an yi shi haka to na sarkin daura ne kawai banda na wani sarkin o shi dai mutumin ne yake baɗan haka e to shi ne duk wani ya daga cikin jahiliya ka rantse da rawanin sarkin wani gari ko sarkin garinku duk yana ciki na'am eh rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai halarta ba sifar Allah ne na rantse da sarkin da yake busa mun numfashi Allah kenan <laughs> sifa ce rantsuwa ce da sifar Allah rantsuwa ce da sifar Allah <clears throat> to ma'anar rantsuwar da ake ba da Allah ba ba ta kulluwa ba ta kudura ba rantsuwa ba ta kudura sai ka yi da sunan Allah ko sifofinsa amma an karantse da ka'aba ko ka rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan rantsuwa bata kuzura ba babu kafara babu kafara akan wannan rantsuwar na'am kuma ba abinda ka rantse akai baya lizimtar ka baya lizimtar ka na'am maliku yace yace wa aqdul yamin qul wato kullallar rantsuwa shine mutum ya rantse cewa wallahi ya rantse ba zai sayar da tufarsa ba da dinare goma sannan ya sayar da shi da wannan kudin wato kaga akan abin da yake mustaqbal nan gaba mutum ya rantse cewa ba zai sai da wannan yadin nasa ba da ba zai sayar da wato dinare goma ba sannan kuma ya zo ya sayar din a haka hmm. ana cikin ciniki ka ce ana cikin ciniki ayi ayi ka ce to ni dai na saya dinari goma ka yi ka ce ya ce ba zai kara ba ni dai dinari goma to don ya nuna maka kan cewar dole sai dai ya kara sai ce to ni kuma in na rantse ba zan sayar maka dinari goma ba to sai ga ya juya zai tafi sai ce zo kawo kudin <laughs> bayan kuma da ya rantse Eh, to wannan shine aqdul yamin ka rantse cewar ba za ka yi abu ba a gaba sannan ka zo ka yi shi ka rantse kuma rantsuwar ta zamanto da Allah ko da sifofinsa ko da sunayensa na'am ko ya rantse ya rantse lallai ya rantse cewa sai ya doki bawansa sannan kuma ya ƙi dukan nasa da makamancin wannan wato mutum ya rantse cewar ba zai yi abu ba sai ya yi ko ya rantse cewa sai ya yi abu kuma sai bai yi ba da makamancin wannan to wannan an ne to wannan shine ma'abucinsa yake yin kafara akan rantsuwarsa idan ya karya wannan shine idan bai cika rantsuwar ba in ya karya to zai yi kafara amma allago ya sassan rantsuwa babu kafara a cikinta na'am maliku ya ce amma wanda yake rantsuwa a kan abu kuma ya sani cewar shi makaryaci ne a cikin wannan al'ithim a nan wato shi ne wato ba haka ba ne laifi yake wato laifi yake yi ma Allah bi ma'ana wato ya san cewar wannan abin ba haka ba ne ƙarya ne da kuma yake yin rantsuwa a kan ƙarya ya san abin ƙarya ne ya rantse kuma alhali yana sane don ya faranta ma wani rai da shi don wani ya yarda da shi ba a yarda da shi ba yana so lallai sai an yarda da shi na'am ko ya nemi hanzari da wannan rantsuwar a kyale shi wato ya rantse in ya rantse sai a ce shi kenan an kyale shi ya zuwa ga wani wanda ake neman uzuri a wajensa ko kuma domin ya cinye dukiyar wani da wannan rantsuwar to wannan ai ta fi girma kan kafara ta kasance a cikinta tafi karfin a yi mata kafara ta karfin a mata kafara to a cikin nan ka saka san rantsuwa nawa kenan maliki ambata na'am kashi uku kashin farko lagawul yamin lagawul yamin ya tassar rantsuwa ita ce wadda yake ba ta lizimtar mutum ko babu kafara a cikinta to ya take ya sifar ya tassar rantsuwa take la wallahi da bala wallahi eh, a kaulin aisha kenan ko kuma wanne kana yakinin abu ka rantse sai abin ya bayyana ba haka ba mm, mm, ka ce wallahi wanda ya shigo masallacin nan jiya wanda ya shigo masallacin nan jiya aka tashi duk kowa ya tashi ya tafi wajensa wane ne sai kuma ya bayyana ba shi bane ta wannan ya mini ke to ta biyu ƙullalliya ita ce ya yamin to ita ya take wallahi ba zan yi ba wallahi zan yi to ita ne hukuncinta na'am kafin ka fara tukuna tana lizimta eh tana lizimta wato tana lizimtar abinda mutum ya rantse a kai sai ya yi an fahimta kuma idan bai yi ba zai yi kafara to ta uku ya rantse a kan karya ya rantse a kan eh, ya san ba haka ba ne ya rantse a kai to ita wannan ya ake ce mata yamilul gamus al-gamus ita ce wadda take wato nutsar da wanda ya yi ta a cikin wutar jahannama ita ce abdullahi bin mas'ud ya ruwaito daga annar sallallahu alaihi wasallam manik tafa a malam ri'in muslimin biyaminin kadibatin laƙi Allah wa huwa alaihi gabban wanda duk ya ci dukiyar wani mutum da rantsuwa ta karya to zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi to shi ne malik ya ambace su wato mutum ya rantse alhali ya san shi makaryaci ne ko ya rantse akan abin da yake karya ne ya je wato ya rantsuwa akan shaidar zur ya ce an yi bayan ba a yi ba kuma ya je ya rantsu ya rantsu har ya ɗora hannunsa akan alkur'ani hmm? ko kuma ya rantse domin kawai ya faranta ma wani rai domin ya faranta ma wani rai domin a yarda da shi an zo an ce da shi da shi aka yi mitin da shi aka yi mitin kuma ya riga ya raba kafa yana nan yana can sai 'yan can suka gane da shi aka yi mitin a can sai ya zo ya rinka rantsuwa ya rinka rantsuwa wallahi ba da shi aka yi ba don a yarda da shi ko kuma a ce an gan shi a wajen ya zo yana neman hanzari ya rantse wallahi ba shi bane yana neman hanzari don a kyale shi a kau da kai a karɓi hanzarinsa ko kuma don ya ci dukiyar mutane kamar yadda malik ya faɗa duk wani ita ce minul gamus malik ya ce wa huwa fahaza a a'zamu min an takuna fihi kafara. wannan ta fi girman a ce akwai kaffara a kanta ta fi karfin kaffara ta ce minul gamus wannan ita shine ra'ayin malik duk da an ruwaito daga abdullahi bin mas'ud a abdullahi bin abbas da sahabban da almajiransa sun ce sai yayi sai yayi sai yayi kafara ita yaminul gamus din sai yayi kafara tsakanin sai yayi kafara kuma shine mazhabar shafi'i suka ce wannan tunda yayi da gangan sai yayi kafara tunda ba Allah ya ce ba wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am wanda da gangan yaje yayi farauta a cikin harami ba an ce akwai kafara ba to saboda haka yace shi ma wannan haka tunda yayi da gangan kuma sai yayi kafara ko bayan yayi kafarar ba wai kafarar za ta zamanto ta kankare masa zunubinsa ba kafarar wannan sai yayi tsakaninsa da Allah ya yi tsakaninsa da Allah a kan wannan to amma malik a fikihunsa a fikihun malik ai ya fi ita kafara kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhududu kafaratu azab wato azaba wato azabar haddi da ake yi kafara ce ma'anar menene ma'anar kafara na'am mai kankara zunubi asalin ma'anar kafara mai rufewa mai rufewa alkufur shine rufewa an ce ma kafiri kafiri saboda yana rufe gaskiya da ya santa saboda haka ita kafara mai rufe laifi ce ya zamanto babu shi hmm. a kamar yadda Allah madaukakin i'lamu annama alhayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun bainakum wata وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أعجب الكفار نباته الكفار أنا باكاكري أكي نتبا منو ما ما تسن يسري سرفش أنشي مسو كفار واتو ما سرفي قايا in sun tashi shuka saboda ka asalin ma'anar kafara rufewa saboda haka kafara tana rufe to wanda ya yayi laifi da gangan sai za a ce zai laifinsa an rufe shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi da ya ɗauki alkawari a kan bai'a da yake yi ma mata ya ɗauki kwatankwacinta a kan maza a hadisin ubadatu bin sami cewa yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يزنين ولا يقتلن ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف waɗannan abubuwan ya ce wanda ya yi wani daga cikinsu sai aka tsayar masa da haddi to wannan ya zamanto masa tsarki a gare shi tsakaninsa da Allah wanda kuma ya aikata ba a tsayar masa da haddi ba to wannan fa'amruhu ilallah al'amarinsa yana wajen Allah in sha'a azabahu wa in sha'a gafara la in Allah ya so ya azabtar da shi in ya so ya gafarta masa saboda haka wanne ne ya fi sauki a maka kafara ko ku a kyale ka da mashi'ar Allah eh a kyale ka a yi kafara a yi kafara saboda in kai kafara ka san ranar lahira ka tsira wajen Allah Allah ya tsarkake ka to saboda mu saboda girman al-yaminul ghamus wanda aka ganganta ƙarya da ita shi yasa malik yace ba ta da kafara hmm. shi yasa malik yace ba ta da kafara kuma Allah madaukakin sarki da ya ambaci kafara ya ambace ta ne a cikin kafarar da ake kullawa da a zuciyar mutum ransa yake kullawa kullata a cikin ransa la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi kuma. walakin yu'akhidukum bima aqad bima kasabat qulubukum da kuma la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin kaga akan aqdul yamin shi yasa malik ya kira ta aqdul yamin haka kuma malamai suka kira ta bima bima walakin yu'akhidukum bima bima aqadtumul ayman da abinda kuka kudurta na rantsaran rantsuwar da kuka kulla su to kaga ba an fitar da yaminul ghamus a cikin nan ba ta shiga ba don kuka kula bambanci tsakanin aqdul yamin a jiha da kuma lagul yamin da yaminul ghamus a ɗaya jihar shine ita aqdul yamin fil mustaqbal akan abin da zai zo nan gaba ne shi kuwa lagul yamin da alyaminul gamus rantsuwar ƙarya da ya sassar rantsuwa akan abin da ya riga ya wuce ne na da akan abin da ya riga ya wuce ne to su ba a yi musu kafara ba a yi musu kafara a wajen malik rahmatullahi alaihi illa a wajen shafi'i a cikin wato al-yaminul gamus yana ganin ita ma <coughs> akwai kafara a kanta na'am babu ma la tajibu fihi al-kaffaratu min al-yamin babun abinda kafara bata wajaba a cikin sa na daga babu wato abinda kafara bata wajaba a cikin sa na rantsuwa wato rantsuwar da ba a yi mata ba wajibi ne a yi kafara idan an karya ta ba na'am na'am yace yahaya ya zanta mun hadisi daga malik daga nafi daga abdullahi ibn umar cewa shi ibn umar ya kasance yana cewa wanda duk yace na rantse da Allah sannan yace in Allah ya so sannan bai aikata abin da ya rantse a kansa ba lam ya yahnaf rantsuwarsa ba ta kare ba wato wannan shine abin da ake ce ma al-istithna'u togaciya a cikin rantsuwa yin istithna'i togaciwa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kada ka taɓa faɗin wani abu cewa zan aikata wani abu kaza gobe illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so to wannan istisna'i a cikin rantsuwa shine abinda wato rantsuwa ba ta kulluwa da shi wato kafara ba ta wajaba a kansa idan idan ya idan ya karya ta wannan hadisin haka malik ya ruwaito shi daga maganar abdullahi bin umar an ruwaito shi daga ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin man halafa faƙala insha Allah faƙadis na wanda ya rantse sai ce insha Allah to wannan ya yi togaciya ya yi togaciya <clears throat> istisna'i shi ne iri biyu ne akwai na istisna'i na togaciya da rataya shi da mashi'ar Allah ka ce a na rantse mutum ya ce ya rantse da Allah ba zai sayar da wannan filin nasa ba kasa da miliyan daya insha Allah <laughs> insha Allah to sai ya sayar da shi kasa da miliyan daya to nan babu komai a kansa kaga ai wannan rantsuwar da ya yi aqdul yamin ce ko lagul yamin ce ko al-yaminul ghamus ce aqdul yamin saboda ne saboda mustaqbal ne abu ne wanda yace ba zai yi ba nan gaba to amma sai yace insha Allah kaga da ya rantse akan abun akan aqdul yamin talibin ce shi amma da yace insha Allah to istisna'in sa ya taimake shi bale in yayi in ya karya rantsuwar wato babu kafara a kansa bai zamanto ya yi hinsu ba alhins wato in aka yi rantsuwa ko dai ka yi wato ka yi albir ko ka yi alhins wato idan ana cewa barra Yamina hu, wato ya cika rantsuwarsa hmm. shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibrarul muqsim abdul jabbar eh, ga magiyar taka ibrarul muqsim wanda ya maka magiya an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al muqsim mai rantsuwa wato mai hada ka da sunan Allah sai kai masa kaza to ka cika masa shine ibrarul ibrarul muqsim amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sittin wa nahana an sitt hmm. ya faɗa daga ciki wa ibraril muqsim idan dan uwanka ya maka ya magiya to ka cika maka shi yasa da sayyidina wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wata ran wani zo ya ba shi kissar mafarki da ya yi sai sayyidina abubakar ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba ni izini na fassara masa mafarkin sai ce ya fassara sai ya fassara sai ce sabta ba'aban wa ba'aba. Ka yi daidai a wani bangare yi kuskure a wani bangare sai ce aqsamtu alayka ya rasulullah la tukhbiranni billadhi akhta'tu ina haɗa ka da Allah ya rasulullah ka bani labar sai ka gaya mun a ina ne kuskure sai ce la tuqsim wala ukhbiru kada ka rantse kuma ba zan gaya maka ba to kaga sai ce la tuqsim ma'ana kada kai mun magiya saboda ka in ka ji mutum ya maka magiya saboda an umarce ka ka cika in aka yi maka magiya ibrarul muqsim to in ka san ba za ka ce la tuqsim kar kai mun magiya ka hana shi kar kai mun magiya kar ka hada ko ka cika kar ka hada da Allah ka sauka ba wanda ya iya magiya irin malam Bahaushe <laughs> to wanda shi ne ake cewa abin da sa na kawo wannan afwan istidraji ne a akan wato albirru filiyami ibrarul to idan mutum ya cika shi ne za a ce barra yaminahu ya cika rantsuwarsa in kuma ya karya za a ce hanita ana ce ma karya rantsuwa shi ne wanda nan ibnu umar ya yace lam yahnat hanifa wato bai karya rantsuwarsa ba in yi haka bai karya rantsuwarsa ba in yi istisna'i na'am na'am eh, ai shi dindin yana cikin wannan na sai ka karba saboda kubutar da shi daga rantsuwar Mm. eh idan ya yi idan abu ne wanda yake za ka sanya shi to idan abu ne wanda yake ya rataya da aikinsa to kaga don ka sanya shi ya cika rantsuwarsa sai ka karba shi yasa aka ce ibrarun muqsim ai mm, kar ka sanya shi ya to ya karya rantsuwarsa na'am maliku ce. mafi kyawun abin da na ji a kan togaciya wajen rantsuwa cewa ita togaciya ga shi togaciya ga ma'abucinsa ne matsawar bai yanke zancensa ba wato yana cikin zancen ba sai tukuna an gama can sai ya tuno bai bai ce insha Allah to malik yace malam ya fa'a kalamahu matsawar bai yanke zancensa ba da kuma abin da ya kasance wato tare da juna shine na saɗan wato yana bibiyar juna sashensa yana bin sashe tun kafin ya shuru idan ya yi shuru ya yanke zancensa to babu togaciya a gare shi ana cikin magana ya ce wallahi ba zan sai da filin nan ƙasa da miliyan ɗaya ba shi kenan sai ya yi shuru sai aka ci gaba da magana wata magana daban ya yanke maganar wani ma ya soma magana bai ce komai ba to a lokacin nan ba shi da istisna'i babu suniya a gare shi ba istisna'i ya kubce rantsuwa ta lizince shi sai ya cika na'am ya haya ya ce maliku ya ce a cikin mutum akan haƙƙin wani mutum da yake cewa ya kafurta da Allah ko ya yi shirka da Allah sannan ya karya rantsuwar ya ce ya kafurta da Allah idan ya yi mawana magana ko ya yi shirka da Allah idan ya yi mawana idan ya sai da filinsa kasa da kaza bai rantse da Allah ba sai ya rantse da irin waɗannan al'aiman ɗin na kafirci kwatankwacinsa ma guma <clears throat> shine kamar ya ce saki rantsuwar saki rantsarantsan saki shine ake cewa suna daga cikin abin da yake haram na'am babu kafara a kansa domin wannan domin bai rantse ba ba kullallar ba kudurtattar lautsuwa ba ce walaisa bi kafir kuma bai kafurta ba kuma bai zamanto mashiriki ba har sai dai idan zuciyarsa ta kullaci shirkan ne da kuma kafirci inda dai bai yi niyyar kafircin da shirkar ba to nan ba zai mayar da shi kafiri ko mushriki ba rantsuwar bata kullata ba bata kudurta ba bata kudura ba na'am wal yastaghfirillah ya nemi gafara Allah kada ya sake komawa ya zuwa ga wani abu na yin wannan kuma tir da abin da ya aikata tir da abin da ya aikata to shine kamar wanda muka ambata din man halafa faqala fi halifihi billata wal uzza ilaha illa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai danganta shi zuwa ga kafirci ba ba zai kafirta ba sai dai idan ya kullaci girmamawa gare su kamar yadda yake a mushrikai suke girmama su amma an bai kullaci wannan ba to wannan rantsuwar bata lizirce shi ba na'am A idan daga cikin asuniya idan mutum ya yi suniya ya togace wani abu wanda ya rantse a kansa ya ce ya ce ya rantse cewa ba zai sai da filinsa kasa da miliyan ɗaya ba to sai dai in ne da wani da wani suka zo za su tsaya hmm? to wannan suniyar za ta amfani shi amma ita ma da wannan sharaɗin ita ma da wannan sharaɗin sharaɗin cewar kada ya zamanto maganar ya zamanto ba ta yanke ba maganar kar yanke ah, ibn juzai ya ambaci sharaɗin ah, guda uku ne wanda suka ambata Lallai lalle ya zamanto togaciyar ya furci da ita da harshe ba ya kullata da ba niya da zuci ba in ya niya da zuci ba za ta ambane shi ba sai ce wallahi ba zan sai da filin nan kasa da miliyan ɗaya ba shikenan abin da aka ji kenan yace ai na kudurta na ce a zuciyata insha Allah to kace a zuciyarka insha Allah ya sani wannan ba za ta amfane shi ba niyya ba za ta amfane shi ba wajen istisna'i amma idan ya faɗe ta a hankali yace insha Allah za ta amfane shi eh na'am to sun ce zai amfane shi illa a hali guda uku hali na farko idan wani ne ya rantsar da shi ya ce ka rantse cewa ban baka ajiya ba eh, ka rantse cewa ba za ka rantse cewa ba za ka yi kaza ba sai ce na rantse ba zan yi kaza ba insha Allah <laughs> Eh, wannan ya rantsar da shi sai ya yi shi a asirce shi bai ji rantsuwar tasa ba kaga shi a wajensa yana ganin rantsuwa bata kullata ba bata kudura ba shi kuma ya yi ne don ya tabbatar ya yi rantsuwa to in aka kyale cewar wannan istisna'in zai amfane shi mai amfanin ka rantsar da shi saboda haka nan istisna'i ba za ta amfane shi ba in ya faɗe shi a asirce in tsakaninsu da Allah ne wannan istisna'i zai amfane shi amma tun da ya rataya da haƙƙin wani ya rantsar da shi ko kuma ya rataya da haƙƙin wani abin ya rataya da haƙƙin wani sai ya rantsuwa ya istisna'i a asirce tun da ya rataya da haƙƙin wani ne wannan istisna'in ba zai amfane shi ko kuma ya kafa wani sharaɗi ya yi rantsuwa akan wannan sharaɗin hmm. sai ya istisna'i kamar ka ce na rantsi idan na rantsi idan rana idan aka yi hutu ko idan wane ya zo idan wane ya dawo daga tafiyarsa ni kuwa motata na yadda zan sayar maka idan wane ya dawo daga tafiyarsa saboda wane zai kawo maka mota mota ta zan sayar maka sai ce insha Allah a asirci a ɓoye sai daga baya sai kuma shi wanan ya zo sai ka zo ka ce to ni <clears throat> cinikin mota ba ka rantse ba sai ce ai ce insha Allah ni ban ji ba ai ce a ɓoye ba an ce istisna'i ko a sirri yana karba ba ya ce a'a karatun na ka tukuna baka kai nan wajen ba ya <laughs> ce masa a'a in ban da idan yara ce da sharaɗi ko yara ce da haƙƙin wani na'am aka sa masa rana na aure mm. Mm. eh wato ya ce in ta sake waya da wani ya fasa auren wallahi ya fasa auren sai kuma ya ga ma waya ba baki da baki ma suke magana eh eh sai ce o oh, sai ce ya haƙura amma yana so to ai da sai ya yi ya ce to ai cewa ya yi in tana waya yanzu kuma da suke magana ai ba waya ba ce in yana son za <laughs> ko ba haka ba waya ai daban take da magana baki da baki tunda a waya akwai abubuwa na sirri da zafi sabanin in gaba da gaba ne suke magana watakila akwai waɗansu ma suna ganin su <laughs> to amma tun da ya lizinta ma kansa ce ya fasa shikenan ya fasa ya fasa auren ko ya amma yana so to sai je ya kafara sai ya kafara sai warware rantsuwar ya kafara na'am hmm. eh, za mu zo shi a wajen rantsuwa sharaɗi na biyu na istisna'i domin ya inganta ya zamanto an sadar da shi da rantsuwar shine kamar wanda malik ya faɗa ana idan aka yanke shi da abu wanda yake na yankewa ne na al'ada kamar kana cikin magana sai ka ce wallahi idan kika sake waya da wani to shi nan na fasa auren kana yana faɗa <clears throat> sai tari ko sai atishawa sai ce insha Allah to wannan babu laifi yankewa da tari ko atishawa ko numfashi ko hamma duk wannan baya warware ittisali amma ittisali ma'ana kayan ke zancen ka shiga cikin wata harkar to wannan shine istisna'i ba zai amfani ba hmm. wa alaikum salam amin ya ce ko bai ce ya gaishe shi din ba ko bai ce ya gaishe shi din ba ko suna gaba ya faɗa ne don ya daidaita tsakaninsu hmm. wato ya rantsa dai kan karya amma don ya daidaita su a'a ai ita kafara ba a yinta akan abin da ya wuce akan abin da za a yi ne to da ka ba zai kafara ba wannan rantsuwa ce wadda take wadda take rantsuwa akan ƙarya za a ce yaminul gamus to amma annab sallallahu alaihi wasallam yayi izini ai ƙarya wato a faɗi magana wadda take ba haka take ba a wajen sulhu tsakanin mutane wajen sulhu tsakanin mutane ya halatta mutum kai wannan saboda haka ba za ta zamanto yaminul gamus ba eh, babu kafara a kansa babu kuma laifi ba kai ma ya yi istighfari ba lada ya samu mm. na ma nasiru alaikum salam eh ka je ka gaida wani to ai shine din ita ce ita ce ita ce lagol yamini din kenan idan ya faɗa yana tsamma saboda ya riga ya saba faɗa ya ce Allah saboda ya riga ya saba to lagol yamini ce in ku ya faɗa ne dan kada ya ɓata masa rai dan ya nuna masa ya je ya san ƙarya yake ya ce ya rantsa ya yi ƙarya to ya yi yaminul gamus ya yi yaminul gamus yaminul gamus tana daga cikin kaba'ir zunu tana daga cikin kaba'ir wanda kyakkyawan aiki baya ya ta dole sai mutum ya kullaci sai mutum ya yi insha'in tuba da istighfari da nadama da kuma alkawarin ba zai sake ba saboda dukkan laifi da aka ce fushin Allah yana kansa Allah zai fushi da wanda ya aikata shi to wannan laifin kaba'ir ne yana daga cikin manyan zanubai saboda haka in yace eh ai na gaya masa na je na gaishe shi na je eh, ka je yace eh Allah nan ku bai je ba to wannan ya aikata ya yi ga gamus sharaɗi na uku yanda al’iskitina yake cika shi ne ƙasdu hallil yamin idan ya yi nufin cewar ya warware bizimtar rantsuwa hmm. amma saboda shi cewa insha Allah ana faɗansa don ka nuna cewar to rantsuwa ba su ka ba ana kuma yin sa domin takidi cewa in Allah ya yarda ai Allah ne mai iko Allah ne mai tabbatar baka yi nufin ka warware rantsuwar ba cewa tabbas kana nan akan maganar ka kana karfafawa ne in Allah ya bada izini sai kai ko kuma dan neman tabarruki cewa ka nemi albarka ta ambatan sunan Allah to wannan istiznai ba zai amfani ka ba zai warware maka rantsuwar ka ba sai dai in kace insha Allah da nufin cewar rantsuwar ba ta lizince ka ba sai idan Allah ya baka ikon kayi to anan shine istisna'in zai amfane ka wannan sharadin yana da muhimmanci wannan sharadin yana da muhimmanci a fahimce shi kuma yawanci mutum shine alƙalin kansa a nan wajen dan shine abu ne da yake koma zuwa ga kasadi ga nufi ga nifi afwan a aha a cikin darasin bukari ne a shi mutane ga kuma malam mustapha lalloki ya zo a cikin karatun bukari ne akwai baiti da na kawo wanda na kawo shi da wanda na kawo shi akwai dan kuskure na maratibul qasd eh, maratibul qasd khamsun hajisun dhakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fa sami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at nace yalihi qasdu maimakon hammu alhammu alƙasdu da al'azmu duk ɗaya ne alhammu shi ne wanda yake bai kai alƙasdu ba saboda haka kwa gyara insha a cikin karatu alaikun salam kun ji sharaɗin yadda istisna'i yake amfanar mutum wajen warware rantsuwa ko sharaɗi na farko menene shi na'am na'am kada ya yanke nan, kada na farko ya yi talaffuzi ya faɗe shi da harshe ya faɗa kar ya ƙullace shi kawai a zuciyarsa ya faɗe shi yadda za a ji in ya faɗe shi a asirce zai amfane shi in banda a hali uku ko wani ne halaye uku da zai ba zai amfane shi ba ya zamanto wannan ya rantsar da shi ko kuma na'am haƙƙin wani ya rataye da rantsuwar ko kuma sharaɗi sharaɗi ya da rantsuwar to sharaɗi na biyu ya zamanto ya sadu da rantsuwar istisna'in ya sadu da rantsuwar sai dai idan an samu rabewa bisa abu wanda yake na ɗabi'a na al'ada na ɗabi'a eh, kamar yanke wannan fashi ko hamma ko makamantansa na uku Me sharaɗi na uku na'am ya yi nufin warware rantsuwar da istisna'i ba ya yi nufin neman albarka da faɗan insha Allahu ba ba kuma da nufin cewar yana ƙarfafa rantsuwar tasa da insha Allahu ba dole ya zamanto insha Allahu da ya yi da nufin ya warware rantsuwar ne to waɗannan da wannan sharaɗin sai istisna'i ya amfane shi idan babu sharaɗi guda ɗaya istisna'i ba zai amfane shi ba rantsuwa ta kudura abinda kawai zai yi in bai cika ta ba sai yayi kafaratul yamin wanda mu zo kuma mu yi a darasi na gaba akan batun kafara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب اللهم abinda zai fahimtar da kai sababin sababu wurudul hadith shi zai fahimtar da kai hadisin Anas ibn Nadar ne hadisin Anas ibn Nadar yar uwarsa Rubai bintul Muawwid a Rubai sun yi ta karya ta doki wata mace ta karya mata haƙori ta karya mata haƙori saboda haka suka kai kara wajen annab sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kitabullahi al hukuncin Allah shine kisasi ita ma sai a fitar a karya mata hakuri sai Anas ya zo yace yanzu ya rasulullah za a karya ma rubai hakorinta yace eh ya Anas kitabullahi al-qisas hukuncin Allah kisasi sai ce wallahi ba za a karya mata ba sai kawai yan uwanta sai suka zo suka ce ya rasulallah a biya mu diya a biya mu diya suka ce me kenan ba sun haƙura da ba a yi kisasi ba to abinda ana tse cewa ba za a yi ba ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bayi na Allah wanda in dai ya rantse ma Allah akan abu to Allah sai ya cika masa rantsuwarsa hmm. kuma haka ya ce a da yawa za ka ga wanda yake mai a agbara ash'ar wanda yake mai budu-budu da kura mai zitam rain wanda yake wato gashinsa ya daure su guda biyu hmm? mai tsoron gashi kullallen hmm, gashi a wata riwayar da cewa wato ana korarsa daga kofar mutane amma lau aqsama ala Allah la abarra da zai yi ma Allah rantsuwa Allah zai cika masa rantsuwarsa wannan tsakanin mutum ne da Allah ba wai akan abin da yake da iko cewa idan kuma abin bai yiwu ba sai yayi kafara ba a'a ya rantsi ne cewa Allah kar wato kamar yana cewa Allah karkasa ka kaza shine wallahi Allah ba za a yi Allah wallahi ba za a yi ba to wannan yana daga cikin nau'i ne na wato a tawassuli da Allah akan a ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya yi abu ta hanyar nau'i ne sifa ce ta addu'a kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa yana amsa akwai bayan Allah da in suka yi in wannan Allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل Allah ‘yan umu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu sarkin bai ah, alhaji muktar adnan da ya rasu yau Allah muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai ah, matar alhaji yusuf fantiya ita ma ta rasu shekaran jiya Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah kyauta makwancinta akwai yayar dan uwa Usama Kamfa da muke karatu da shi shi ma nan ita ma ta rasu muna roƙon Allah ka gafarta mata Allah ka haska kabarinta Allah ka sa aljanna makomarta marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai mahaifiyar dan uwa na jega dan uwa ɗaya daga cikin yan uwa tana asibiti ba ta da lafiya yana neman addu'a Allah ka ba ta lafiya akwai dan uwan mu shi ma wanda muke tare da shi wakilin bade mahaifiyarsa ba lafiya tana kwanciya a asibiti Hajiya Zainab Allah ka ba ta lafiya mahaifiyar mu ma Allah ka ba ta lafiya akwai dan uwa Malam Sa'idu da muke tare da shi yarsa za a yi mata aiki ta karye a wuya ta karye a kashin gaban wuyanta da shin kafada muna roƙon Allah ka sa a yi aikin cikin nasara Allah ka inganta masa lafiya akwai 'yan uwa da suke neman akwai 'yan uwa musamman daga wajen mata da suke nema a musu addu'a kan Allah ya biya musu bukatunsu suna roƙon Allah ka amsa mana gabaki baki ka biya mana bukatunmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali a kasar mu Allah ka yaye mana tsanani a cikin kasar mu Allah ka ba mu arziki da wadata a wannan kasa ta mu Allah duk abin da ya tsananta a gare mu Allah ka sauƙaƙe mana shi Allah duk abin da ya faskara a gare mu Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana dukkan wani tsanani ka sanya mana mafita daga dukkan kunci Allah muna roƙonka da ka shirye mu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci Allah ka taimake su wajen tabbatar da adalci Allah ka taimake su wajen inganta rayuwar al'umma da gyara kasar mu Allah yi mana maganin fitintunin 'yan siyasa Allah yi mana maganin fitintunin 'yan siyasa Allah yi mana maganin dukkan wanda suke neman ta da zaune tsaye a kasar mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta mana arzikin kasar mu Allah ka inganta mana noman mu Allah ka inganta kasuwancin 'yan kasuwarmu Allah ka buɗa musu ƙofofin falalarka masu neman aiki Allah ka buɗa musu ƙofofin falalarka Allah masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da mata Allah ka haɗa su da mazaje na kirki maza Allah ka haɗa su da mataye na kirki Allah ka ba mu ikon kafa gidaje na musulunci wanda suke yin aure Allah ka sanya albarka a cikin aurensu wanda suke nufin yin ƙari Allah ka yassare musu Allah kuma ka cire kishi daga cikin zukatan matansu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin zurriyarmu ka sanya albarka a cikin gidajenmu ka sanya albarka a cikin kasuwanninmu ka sanya albarka a cikin makarantunmu ka sanya albarka a garuruwanmu ka sanya albarka a cikin zurriyarmu ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka ko ina muke ya rabbal alamin اللهم اجعلنا من أئمة المتقين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت باين الله وأن سكي تلفا ما باي وأن سكي كاوت وأن سكي yin with you ga bayin Allah musamman tsararren muna roƙonka Allah ka karɓi ayyukansu Allah ka ruɓanya musu ladansu Allah kamar yadda suke sanya farin ciki ga bayin ka mabukata Allah ka sanya farin ciki a gare su a duniya da lahira ya rabbal alamin Allah ka yawaita irin su a cikin al'ummar mu Allah ka karɓi ayyukan mu baki ɗaya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين